Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi mai suna in bani. In bani littafi ne na maman mashkur wanda yake zo muku a ƙarƙashin tashar duk da garba Salim Novels TV. Idan mai sauraro bai mance ba ko kuma in ce kada ku shagala da ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙarora domin ku ci gaba da samun labaranmu da zarar mun ɗora. Sana kamin in ci gaba ina son zan maku bayanin cewa ina mai baku haƙuri akan canjin murya da za ku ji wannan ya samu asali ne saboda wasu 'yan dalilai na rashin lafiya da ya ratsa a ciki ni mama hanifa muke cewa ku ci gaba da sauraro in ba ni kashi na goma sha hudu wani irin kallon ta abbaye zuciyar shi na neman bugawa ɗauke kai ta kamar bata san bata gan shi ba abban ra'is kuma ya ɗan yi tafin cinyar abban a hankali alamun kada ya wani abu da zai sa su ji kunya hakan yasa ya yi relaxing a eh, wearing a smile murmushi bakwai ya yi ya ce to hajiya ya kalli su suleiman da muhammad ya ce bismillah tashi suka yi suka fita daga ɗakin ba su jima ba suka fara shigowa da kayan niki-niki tare da wasu yara 'yan anguwan akwati set biyu suka kawo guda shida shidda na Lovis Vuitton sai manyan manyan tabarma guda biyar da su goro jaka goma su da bino sai wasu kwalayen kwalayen haɗaɗɗun sweet da na chocolate katon goma sai su kwalin biskit sai kuma kuɗi yan dubu rafas na dubu dubu ɗaiɗai da ba mu san ko nawa ba ne sai har ba ido take shi ko abba da abban ra'is shiru suka yi suna kallon ikon Allah aminu babba ne ya sake bude taron a karo na biyu da addu'a ya ce ga kayan na gani ina su din nan ga kuma kayan sa ranan, muna so a yanke mana sadaki sannan a saka ranar ko a saka ranar ko to bismillah alhaji yayi yi maganar yana kallon abba da miyan bakin shi ga baki ɗaya ya kafe ya bushe haɗe miyan yayi a hankali ya kalli kaka da ta zuba mai idanu irin kallon nan ka ce ba za ka ƙara min jayayya ba dan gyara zama abba ya natse yana kallon kayan ya ce wannan kayan haka alhaji kamar muna sayar da yarinyar a gaskiya sun yi yawa banda haka wannan akwatin ai babu buƙatar su a wajen sa rana ko kawai a bar mata su a matsayin akwati kar a kawo wani kaga yaron nan nawa bai iya komi ba har yau Kaka ta faɗa tana dariya ganin Abba na neman mata bukulu ta ce ko yayin yayan Hamida ga ɗayansu ko yayan Hamida baki ɗayansu ni na aurar da su zai sa shi yasa bai san kan abubuwan al'adunmu na hausa ba yanzu dai magana sadaki muke ko ta yi magana tana hararar Abba ta ƙasan ido a hankali ya saukar da kai ta ce yauwa sadaki ta ce yau sadaki ku ba da dubu ɗari kuɗin kun gani kuna so dubu ɗari sannan kuɗin gaisuwan iyaye dubu ɗari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba kawai yake faɗi a ran shi wace irin uwa gare shi da ke da shegen son kuɗi haka saboda ta ga masu kuɗi ne take son siyar da 'yar shi haka don ana su ayush duk bata yi abin nan ba Fatin cinyar shi Abba Ra'is yayi hakan ya sa ya sake murmushi. Abokin Baffa ya ce to masha Allah ya ɗauko rafas na ‘yan dubu ɗaya guda uku, dubu ɗari uku kenan. Ya miƙa ma Abba cike da ladabi. A sanyaye Abba ya miƙa hannu ya karɓa yana murmushi kaka ta saki buɗa. Ayyirri Abba ya kalle ta ganin yadda take murna yasa ya kalli Baffa ya ce na baku Ubangiji Allah ya kai mu ranar ya ja mana rai amin duk aka ce kaka ta ce sati hudu nan da sati hudu biki asabar ɗin da za ta faɗo a na sati hudun ne bikin da izinin Allah ta ƙara sakin musu buɗa da ya sa su babba dariya sosai na aka kace me ana hira abba ya ɗan saki jiki yana ba su amsa wuraren karfe ɗaya suka tattara suka tafi bayan sun ma kaka kyautan ragowa kuɗin wai ta raba ma jikoki aiko kaka har da rawa ta raka su har gate sai da ta ga tafiyarsu sannan suka shigo gida ta ɗaura fuska ras don kar ma abba ya kawo mata wata maganar ta kwalama mama da anti lami kira ta ce ta kira ta ce ku zo mu buɗe akwati mu ga abin da aka saka a ciki ta yi sashenta abba ya bi ta da kallo zai yi magana abba ra'is ya ce ka yi haƙuri iyayenmu ne babu yadda za mu yi da su sai haƙuri kawai ko za ka mata ba yanzu ba ka bari an jima ko da da daddare ne sai kai mata magana kaji gada mishi kai kawai yayi abbar is ya ce mu je gidan ka ji kawai mu je gidan kaji kaji kawai fita kawai mu suke yi fita kawai suke yi waje suka shiga mota suka tafi zama kaka ta yi akan kujera tana kallon kayan ɗaiɗai nan mama da anti suka shigo da mamaki suke kallon kayan anti lami ta ce kayan waye wannan haka kaka cikin tsananin murna kaka ta ce duk na hamida ne wallahi mai sunana na da na da ƙashin arziki mutanen jiya na kirawo suka dawo don sun ban tausayi na ba su auren hamida an sa rana sati hudu wannan akwatunan fa duk na nasa na sa ranar ne akwai na asalin aure na nan zuwa gab da biki shiru daga mama ha anti lami suka yi don magana ta mugun ba su mamaki ba su ma san ta yaya za su amshi maganar ba da Allah ku zo ku taya ni buɗe akwatin a hankali suka shiga mama ta ƙaƙalo murmushi anti lami ta fara buɗe nan suna dubawa kaya ne haɗaɗɗu ba na wasa ba kaka ta ba su su sweet da dabino da goron ta ce gashi nan a ƙulla a aika wa makota sati hudu akwatunan a nan sashe na za a bar su ni yanzu fita zan yi akwai abin da zan je na yi ta magana tana jan babban gyalanta da ke kan ƙofa Lami ta ce Allah ya kiyaye. Amin ta ce ta fice. A hankali mama ta share hawayen da ya zo mata ta tashi fu da sauri Lami ta riƙe mata a hannu ta ce zo nan mama Ayush. Ina zaki cikin fushi da anti Lami ta daɗe bata ga mama ciki ba ta ce haba anti haba anti dan sun ga na shiru komi ina kawaici na ɗauki kaka a matsayin mahaifiyata sai su nemi su taka ni Ni ce mahaifiyar Hamida, ina da right a kanta. Haba anti, yarinyar da gata sai a hankali ne ba mata da baki shine za su ɗauka su ba ma mahaukaci wallahi ba zan yarda a cuce min Hamida ba. Tausayin yarinyar nan nake ba na wasa ba. Duka duka guda nawa take ta ashirin fa ki bar ni na je na kira mahaifinta Allah yau zai ga bacin raina ba na wasa ba. Rike ta gam antilami ta yi hakan yasa ta fashi da kuka ta faɗa jikinta rungume ta anti lami ta yi ta ce cool down yanzu ranki a ɓace yake don take any decision a has am sure ko abban hamidan bai so hakan ba ba ki ga uwar tashi ba ne jarabibbiyar uwar ta ga kuɗi ki yi haƙuri kin ji ki tsaya ki yi tunani ki bari har an jima ya dawo sai ki mai magana kin ji gyaɗa ma anti na ta kai ta yi a hankali trying to cool herself down ta zauna a kan kujerar zama gefenta anti lami ta tana shafa bayanta har ta shiru sannan ta ce bari na gyara kayan ko sai mu kwashi goron da sweet din mu tafi da shi kada ya zama wani abun maganar kuma gyaɗa mata kai ta yi a hankali hakan yasa anti lami ta tattara ta gyara kayan ta kwashi sweet din da za ta kwasa da chocolate daidai ta kalli mama da ke kallon a sanyayye duk ta wani iri sannan ta ce mu je tashi tashi mama ta taya ta rike wasu da suka fita daga ɗakin suka rufo ƙofar suka fice suka yi sassan su hamida suka samu ɗab zainab da ke wasa da filan kujera sai dariya suke eh, san na tsalle da sauri hamidan ta da filan ta kalli mama da manyan ayis ɗinta da kitson kanta da suka yi shegen tsufa ta ce mama kin ga anti zainab na tsokana ta ko a ranar su dukan maman ta wuce ta yi ciki don ranta a ɓace yake duk suka bi maman nasu da kallo anti lami ta ajiye su sweet ɗin ta ce zainab da gaske har ihsan ku zo daga ce har ihsan ku zo ku taya Amida tsefe shegen kitsan nan ya yi tsufa da yawa da sauri zainab da ihsan suka zo duk suna kallon su chocolate ɗin hannunta ba tare da sun roƙa ba dan an hana su roƙo tun suna yara ajiyewa ce ta buɗe ta ɗebo da yawa ta basu suka karɓa suna murmushi sannan ta wuce ciki wajen kawar kanwarta su kuma suka yi zaman su a falo suna kallon suna kallo amma bini bini ajil ke faɗo mata a rai ba na wasa ba tarsa rasa me sa me yasa ta kasa mantawa da shi bayan la'asar kaka ta shigo gidan tare da yara sun kwaso mata kaya a ledoji kwalama hamida kira ta yi hamida hamida da kam daka ma Hamidan duka da ke bacci Zainab ta yi hakan ya sa ta buɗe ido a hankali ta kalli Zainab ɗin. Kaka na kiranki, tashi ta yi daga kan gadon, ta sauka ta fito daidai kaka ta ƙara su bakin kofar su, ta kalle ta ta ce, uwar bacci wuce ki je ki wanka ki shirya ki ci gayu. Ki tsefe ki fesa turare yanzun nan zan yi sallah na fito. Fita za mu yi gyaɗa mata kai ta yi a hankali tana murza ido sannan ta wuce kaka ma ta bi ta da kallo kafin ta saki labulen ta wuce sassanta wanka ta duk jikinta ba ƙarfi kamar ciwo na son kama ta wani material less ta saka red sannan ta tsaya gaban madubi ta ja ice lana saman idanta sannan ta saka man baki da ya fito da pink lips ɗinta sosai sai ka rantse jan baki ta saka ta gyara gashin giranta ta yi kabin ɗin shi da brush ya yi wani irin kyau har kyalli yake sannan ta ciro black jabinta har ta sa har ƙasa ta saka ta fito da hannayenta ta saka flat sandals ɗinta na by touch sannan ta ɗan fesa body spray ɗinta ta fito ba ƙaramin kyau ta yi ba bakin hijab bakin hijabin ya ƙara fito da haskenta sosai kamar wata 'yar larabawa dama gashi an an mata tsifa ta taje kan ta yi fakin sai hijabin da hulan suka yi wani irin ɗas a jikinta. Fitowa ta yi jin kaka ta kwala mata kira ta shiga ɗakin mama da sauri suna zaune suna magana da anti Lami ta ce mama kaka ta ce wai na shirya na raka ta wani wuri ta baki mama ta ce sai kun dawo kallon maman ta tsaya yi ganin kamar ranta a bace yake jin kaka ta kwala mata kira yasa ta fita da sauri Harara kakan ta watsa mata ta ce, ba za ki fito ba ne? A hankali ta ce, yi haƙuri kaka. Kaka ta yi gaba, tana binta a baya. Ta miƙa mata wani leda ta karɓa ta ce, haɗaɗɗiyar fura mai sanyi sosai. Muka je sai ki bashi da sauri ta ce, wane ne kaka? Buɗe get kaka ta yi ta sa kai ta fice ta ce, wanda za ki aura. Da sauri tana wani wani irin kallon kakan ta ce wanda zan aura kuma fa daidai nan kaka ta tarimi na fef ta shige ta kalle ta ta ce wai ba za ki shigo ba kin ishe ni da shegiyar tambaya a hankali ta shiga ta ce ma me keke na fef din prestige suka suka suka ya tada suka tafi kusan tafiyar minti ishirin ya kai su asibitin suka fito kaka ta ba da kuɗi suka ciki ita dai bin kaka kawai take don bata san inda kaka za ta kai ta ba to ma take da shi mara lafiya har suka suka hau beni haka nan ta ji gabanta ya so mu faɗi wani ɗaki kaka ta dosa ta ce yauwa ga ɗakin can suka ƙara sassallama kaka ta faɗa tare da buɗe ƙofar babba ne kawai da mami a ɗakin sai aidil da wani irin wani irin rami a kwance akan gado yana bacci don tunda aka mai allura wuraren sha biyun rana bai farka ba kallo ɗaya Hamida ta musa ta masa ta saukar da kanta ƙirjinta na wani irin bugawa cikin tsananin murna mami ta zo da sauri ta ɗan duka ta gaida kaka sannu da zuwa umma kun sha hanya ina yini ta magana tana kallon Hamida da kanta ke ƙasa Dan buge Amida kakan ta yi cikin style hakan yasa ta ce ina yininku kamo hannunta mami ta ta shigo da ita ɗakin ta zaunar da ita kan kujera ta ce welcome daughter na kaka ta shigo ɗakin tana kallon idol ɗin ta ce Allah sarki jibi yanda ya rami Allah ubangiji ya bashi lafiya babba ya ce amin cikin wasa kaka ta ce mu dai ku tashi mu fita mu ba ma yaran mu waje an jima mu dawo murmushi ma mice can cikin far'a bakwai ce dama akwai wajen shan iska bari mu sauka mu je maryama ya ma eh ma mami magana fuskar ta mami ta shafa ta ce feel free kin ji bari mu je mu dawo gyaɗa ma mami kai ta yi a hankali duk suka wuce suka fita aka rufo kofar ɗakin ya rage daga ita sai shi a hankali ta ɗago kanta ta sauke manyan manyan idanunta akan shi yanda yake kwance kamar wani maraya ya wani irin kyau a kwance yana sanye da white riga mai dogon hannu saboda sanyin AC ɗakin sai dogon wando da baƙin safa a kafafun shi gashin sajan shi sun wani irin kwanta lub-lub na idanun shi sun yi shar sun wani miƙe yana sauki ajiyar zuciya a hankali wani iri ta ji tun daga kanta har ɗan yatsan ƙafarta a hankali ta ajiye ledar kof ɗin leda kwaf ɗin furen hannunta a ƙasa ta tashi daga kan kujerar hankali ta zauna a ɗan bakin gadon tana kallon fuskar shi ƙirjinta na wani irin bugawa don rutsa ido ta don sosai duk idan duk idan yana bacci ta kalle shi take jin wani irin shakkar shi sai dai idan idanun shi biyu ne ya nema ta abin yaran shi take ji normal har ta iya wasa da shi Bude idanun ta yi a hankali ta sauke su akan shi a sanyaye saman saman kanta ta yi da kiran a sanyaye samun kanta ta yi da kiran sunan shi cikin siririyar muryarta ba tare da ta shirya ba don sosai ta wani irin kewar shi gani take kamar ya kai shekara ɗaya rabon da da shi aidin ɗan motsi yai kamar ya ji kiran sunan shi da ta yi za ta yi magana kenan ta ji an buɗe ƙofar ɗakin da sauri ta ɗago kanta ta kalli ƙofar ido da ido ta yi da abit da ke sanye da white riga mai dogon hannu irin na idil da dogon wando hannun shirke da wayar shi iphone 11 wani irin faduwa gaban ta yi saboda kallon da yake mata da sauri ta sauka daga kan gadon za ta wuce ta ji idil ya rike west din hannunta gam hakan ya sa a ruɗe ta kalli ta ga idanun shi a limshe ƙasa ko da motsi ta yi sai ma kanta da ta mai da ƙasa ƙirjinta na dukan uku uku a hankali abid ya ƙara so tsakiyar ɗakin ya tsaya a gabanta ƙamshin turaren shi ne na wani irin shiga hancinta tana ƙoƙarin karɓan hannunta da aidil ya riƙe gam ta kasa rungume hannun shi ya yi a ƙirjin yana kallonta tun daga tsakiyar kanta kanta dan ya fi ta tsawo sosai har kafafuwanta cikin wani irin slow boy sai kira sunanta amatullah A hankali ta ɗago manyan idanunta ta kallai wani irin kallon da yake mata ya sa ta saukar da idanuwan ta ƙasa a hankali cikin wani irin cool voice ya ce I have a request for you ya ɗan yi shiru yana kallon ta kafin ya cije lips ɗin shi kaɗan sannan ya saki ya saki sabida wani irin zafi da zuciyar shi ke mai kamar an zuba mata wuta a ciki cikin wani irin low voice mai rauni sosai ya ce ke ce mace ta farko da na fara so a matilla ya sake yin shiru kafin kafin a mugun hali sama da muryan ɗazu ya ce in har ba za ki aure ni ba filis kai ki bari a miki auren nan da ɗan uwan shi da ɗan uwana ya yi shiru sabida wani irin zafi da zuciya shi ke mai cikin wani irin lo, boys mai rauni sosai ya ce ke ce mace ta farko da na fara so a mutulla ya sake yi ya shiru kafin a mugun hankali sama da muryar ɗazu ya ce in har ba za ki aure ni ba please kar ki bari a miki auren nan da ɗan uwana ban san ta yaya zuciyata za ta iya amsar ki a matsayin matar ɗan uwana ba a matsayin matata ba I can accept wacce nake so a matsayin matar ɗan uwana ban san na tsani ɗan uwana saboda ke ina da mugun kishi since you as his wife zai iya zai iya sa na abubuwan da daga baya zan zo ne na damar aikatawa. Kar ki auri ɗan uwana Amatullah ba zan iya jurewa ba ko kaɗan. I, I, I love you da yawa Amatullah ya shi magana a mugun hali. Muryar shi na ɗan rawa kamar zai yi kuka yana kallon ta ƙasa ko da da ɗago kai ta kalle shi ta yi sai ma ta ji ta yi sai ma ji ta yi da haka nan ta tsani zuwa asibitin da suka yi har ta haɗu da shi me yake nufi da auren ɗan uwan shi kaka ma ɗazu ta ce za su zo wajen mijinta duk me suke nufi motsin da ya ga Adil na yi yasa ya juya a hankali zuciyar shi kamar zai tarwatse ya fita daga ɗakin da sauri tare da rufo musu ƙofa a hankali Adil ya buɗe jajayen idanun shi da suka yi mugun ja sun wani irin yan yaushi alamun na wanda bai da lafiya sosai sun kuma sun kuma yi mai nauyi jikin shi komai ciwo yake mai hannun shi ya kalla ganin yana riƙe da hannun mutum ya sa a hankali cikin muryar shi da ke fita da ƙyar tsabagen yadda zuciyar shi take mai wani irin zafi da nauyi ya ce mm, mami da sauri ta goge hawayen da ya zubo mata jin muryar shi don samun kanta ta yi da mugun ɗaukin ganin shi ta juyo da sauri tana ware mai manyan idanuwanta murmushi kwance kan fuskarta ta kalle shi suka haɗa ido ta matso da sauri jikin gadon ta ɗan kafo da kanta kaɗan tana kallon shi tana mai wani irin murmushin da ke ƙunshe da tausayin shi don kana ganin shi ka san ciwo na cin shi ba na wasa ba da sauri ta sake share hawayen da ke neman zubo mata a hankali ta ce aidil cikin wani irin tsananin fushi da zuciya ya ture ta da duka ragowar ƙarfin da yake da shi ya juya mata baya ya kalli ɗayan ɓangaren ya ƙi kallonta riƙe gadon ta da sauri don Da ta faɗi ta kalle shi a sanyaye don ta san fushi yake da ita don ta tafi bai ganta ba. Da sauri ta zaga ta bayan side ɗin gadon ta kalli fuskar shi ya ɗaura fuska ta mau hawaye ya taru a idanun shi ta tsugunna ta setin fuskar shi ta kira sunan shi a hankali Aidin da sauri ya sake juyar da kanshi ta ɗayan ɓangaren don baya so ya ganta fushi yake da ita sosai a hankali ta dafa gadon ta miƙe tsaye tana kallon bayan shi ta ce fushi kake da ni dan na tafi I'm sorry kaji ta magana tana zagayowa ta bangaren ɗaya da ya juya tana leƙen fuskar shi a sanyaye ta tsugunna ta dafa gadon ta kai hannunta a hankali da ke rawa sosai za ta taɓa mai fuska murya can ƙasa ta ce I'm sorry kaji ture a hannunta ya sake juya mata baya kalli ɗayan bangaren ba tare da ya kula ta ba hawayen da ke da take riƙewa ne suka zubo da sauri ta sa hannu ta share bata san dalilin hawayen ba amma ko kaɗan bata ji daɗin abin da ya yi mata ba ta zaci idan ya ganta zai ji daɗi ya ta murna yana tsalle tsallen nan amma sai bai yi ba rike kukan da yake zuwan mata ta yi da ƙarfin gaske ta miƙe tsaye a hankali ta ce tunda baka son gani na shikenan na tafi ta ɗan tsaya ta kalle shi ko za ta ga ya juyo amma sai ta ga ko motsi bai yi ba balle ta sa ta sa ran zai juyo sosai gwiwan ta yi mata wani irin mugun sanyi a hankali ta juya tana share hawayen da yake zubo mata da bayan hannu ta fara tafiya wani irin rungun mota aka yi ta baya da har sai da ta tsorata wani irin juyo da ita ya yi ta gaba ta kalle shi a tsorace don har mamakin karfin shi take yi rike ta sosai don gabaki ɗayanta tana cikin tana cikin jikin shi fuskar ta ne kawai ya ɗan koma baya da take kallon shi da shi jikin shi zafi sosai kamar wuta idanun shi sun yi jajir kamar gauta gashi sun ciko da kwalla sosai amma ba su zubo da ba su zubo ba sai wani irin sheki idanun suka yi yana kallonta da su numfashinsa na fita da sauri da sauri yana sauka akan fuskarta hawaye ne ya gangaro daga idanunta a hankali bakinta na rawa sosai ta ce amma sorry Kaji? Adin wani irin rungumo kanta ya ya sa ta a jikin shi ya matse ta ya fashi da mugun kuka don har tana jin yadda kirjin shi ke bugawa kamar zai fito yana wani irin shashsheka yana maƙe mata kafaɗa ruɗewa ta tana ƙoƙarin fizge kanta daga jikin shi amma ya ƙi barin ta sai makale mata kafaɗa yake yi yana wani irin kuka da ke tsuma mata zuciya a hankali ta kira sunan shi ita ma kamar za ta yi kukan a adin jin wanda muryar ta ke breaking ya sa ya sake ta a hankali ya ɗauko kan shi yana kuka sosai kalle ta da sauri kafin ya ƙara rungume ta wajen ta wajen gadon ta zauna kan gadon ta nuna mai gefen gadon ta kalle shi ta ce zo ka zauna anan sosai yake kuka kan shi na rawa ya taho a hankali yana tafiya kamar zai faɗi tsabagen rashin ƙarfi da ya zo ya zauna kusa da ita sosai yana kuka hawayen shi hannayen shi akan idanun shi yana kukan kana kana ganin shi ka san abin yayi mai ciwo ne he just want to cry and cry and cry for her kalle kalle ta fara duk hankalinta ya tashi saboda yadda take kukan white handkerchief din shi da ta gani a gefen pillow din shi ta dauka da sauri ta matsa dan dan kusa da shi tana kallon fuskar shi a hankali ta sanya hannunta da ke rawa sosai ta shanya hannun nashi daga kan fuskar shi dago jajayen idanun shi ya yi ya kalle ta hankacin ɗin ta kai kan fuskar shi a hankali ta fara share mai hawayen tana kallon ƙwayar idanun shi tana ji kaman teta mai kuka kawai ko ta ji daɗi cikin wani irin murya da ita kanta bata san kanta da shi ba tana share mai fuskan ta ɗan lankwasar da kai cikin cikin sigar lallashi ta ce I'm sorry ba zan kara barinka na tafi ba ji ta ƙara shi magana tana janye hankacin ɗin daga kan fuskar shi wani irin faɗa jikinta ya ɗaura fuskar shi akan wuyanta yana ji kawai kawai kamar ya shige cikin jikinta ya huta da yanda yake ji shi kan shi bai ma san me yake ji ba kawai in ya ganta ji yake kamar kan shi ya tarwatse tsabagen wani irin shauƙi da santa da yake ji da bai san menene su ba kasa ce mata ƙala ta yi kasa ce mai ƙala ta yi don a yanda ya yi wani irin kurudin nata kamar za a ƙwace mashi ita tana iya jin yadda hat ɗin shi ke bitin kamar zuciyar shi na ƙoƙarin communicating da nata dan lumshe ido ta yi kafin a hankali ta buɗe su murya can ƙasa ta ce adin ka sake ni miki maƙe mata kafaɗa ya yi sai a lokacin ya mata magana da sarƙaƙƙiyar murya shi ya ce You will run away again. Girgiza kai ta yi ta ce no, I will not. A hankali ya ƙara tura fuskar shi cikin wuyanta sosai yana shakan kamshin da ya ji tana yi da ke mai wani irin masifar daɗi a kai. Ya ji wani irin natsuwa na shigan shi, hankalin shi na kwanta sosai. A hankali ya miƙa mata ƙaramin yatsar shi, murya can ƙasa ya ce, pick me please. Promise kallon fine black yatsan nashi ta yi, da kan shi ke kwance a kai ta gyaɗa mai kai ba tare da ta bashi nata ba ta ce yes make mata ka faɗa a shagwaɓe yana ƙara miƙo mata ƙaramin yatsan ya ce ni ki yi a hankali ta miƙa mai nata yatsan ya kama da sauri ya saƙale su ya yi ɗan murmushi yana ƙara riƙe ta da ya sa ta ji shi feeling uncomfortable sosai kuma ta san ko ta ce ya sake ta ba zai saki ba tunawa da furen kakata ya sa da sauri ta ce tsaya ka gani I brought pura for you ta yi magana tana ture hannun shi daga gefen jikin cikinta da kan shi da ke wuyanta ta janye jikinta da sauri daga nashi ta sauka daga kan gadon ta zauna akan plastic chair da sauri ta ɗau ledan ta ciro furen shi da ke da sanyi sosai a lokacin ta ɗago kai a hankali ta kalle shi kallon ta yake sosai kamar zai haɗiye ta ko kaɗan bai ji daɗin yadda ta tashi ta zauna a wurin ba. Ta tashi ta zauna a wurin ba. A hankali ta miƙa mai pop ɗin ta ce, ka iya shan fura? It's very very sweet. Kallon ta yi da manyan-manyan idanun shi. Kamar yau ne rana na farko da ya fara ganin ta har sai da ta ji wani iri sosai. Hakan ya sa ta mai da furan ta ajiye a kan durowa kusa da gadon shi. Ta saukar da kanta ƙasa tana wasa da baƙin hijabinta. Jin shiru ko ta ko tarin shi ba ta ji ba yasa ta sake ɗago kai ta kallai haɗa ido suka sake yi har lokacin ita yake kallo kwashe mata baki yayi sosai ya sake mata wani irin cute smile da rabon shi da yayi irin shi tun ranar da suke tare cikin murya shi mai daɗi sosai ya ce you look beautiful sosai sosai sosai Hamida my wife yanda yayi magana yana mata wani irin fari da ido kamar wani ɗan ƙaramin yaro ya sa ta yi dariya a hankali ita dai haka nan ta san menene Adil ke da shi ba but duk duniyan nan shi ne the only man da take da ke nan very free with, him da take jin very free with him ko Faruk cousin ɗinta bata sakin jiki da shi haka har tai ta yi mai murmushi tana dariya sosai haka nan amma Adil ko haka nan sai ta dinga jin shi kaman wani ƙaninta sabida yanda yake abu kaman yaro ko don ba ta da ƙani namiji ne sai shi yasa take jin hakan oho hannun shi ya miƙo mata yana hararanta yana lankwasar da wuya kamar ba shi ne mara lafiyar nan ba yace ce give me my thing and stop smiling da sauri ta kalle shi don ba ba mata bata ma gane me tin din yake cewa ba furen shi ya nuna mata da baki da sauri ta ɗauka ta miƙa mai maƙe mata kafaɗa yayi kamar zai yi kuka ya ce spoon murmushi ta sake yi ganin ya soma koma normal ya fara buɗe dube-duben neman spoon durowar da ta gani ta jawo nan ta ga spoon ɗauka ta yi ta tashi tsaye ya bi ta da kallo ta shiga bathroom ɗin da ta gani da ta ɗaurayo ta fito sai kallon